labari mara daɗi ya samu musulmi shine fuji al musulmun wato labari mara daɗi wato ya afko wa musulmi wa ayyul faji'a wacce irin wato ma'ana wato firgita ce ko irin wannan mummunan labari fiye da irin wannan fi masharikil ardi wa magharibiha wato ma'ana a gabashin duniya da yammacinta ba da an aza'at wasailul ilam ar-rasmiya bayan wato ma'ana kafofin watsa labarai na gwamnati na ba'a wa fatahu sun ba da labari da rasuwar wannan malami wal ilmu inda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu rana ita wadin sai mu tashi muqaddimatu sharihi insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullah wani farko na cewa assalamu alaikum wa rahmatullah shin malam ya halatta a yanke wa mutum farce a harabar masallaci kuma ya biya ladan yankan farcen to a ya dalilin da ya sa wannan dan uwa tambaya saboda an hana ciniki a masallaci to gaskiya an dai dalili ake bukata kai tsaye ba zan iya cewa a ko a'a ba in dalili ake bukata in faɗi maganar in kawo hujja amma in harare na ne ina ga wannan baya cikin ciniki saye da sayarwa ji nake ma yana tambaya ya halatta mutum ya yankan farce a masallaci da tunanin cewa ana cewa akwai malaman da suke cewa shi farcen najasa ne to wanda kuma farce da aka yanke daga cikin na adam ɗahiri ne gaskiya dai hujja karara cewa farce kasuwanci ne saye da sayarwa ne yana daga cikin abin da aka ana gaskiya ba da ilimi akan wannan wallahu alam mai tambaya na gaba na cewa don allah malam gaskiya ne cewar mana gawa tana yin fatalwa to yana tunan muka tashi yara ana faɗi kuma larabawa wanda ya yi karatun adab su ma irin wayannan a laraban jahiliya suna da irin wannan da'awat na cewa wato fatalwa amma dai shari'a a abin da na sani dai ba ta zo da wannan ba amma hatta abu ne tun a jahiliyar larabawa suna da irin cewa akwai fatalwa da sauransu amma cewa a shari'ance akwai gaskiya ba da ilimi akan wannan mai tambaya na ƙarshe na cewa shin malam ya halatta mutum mai mata biyu ko uku ko hudu ya kusanci kowace ba ranar kwananta ba bi ma'ana ya kusanci kowa da kowa daga cikinsu ya halatta hakan to wannan matsala ce wacce malamai suka yi sabani sabanin ya haifu ne a ƙarƙashin ingantaccen hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa akan samu a rana manzon Allah ya kewaye matansa wani lokaci ma kamar da riwaya ta nuna tsakanin magariba da isha bayan yi magariba ya shigo gida kafin ya tafi sallar isha matansa tara duk yakan kewaye su wani lokaci da wanka in ya fito daga wannan ɗaki wanka ya shiga wannan wani lokaci kuma duk su ya kewaye su ya yi wanka ɗaya daga baya wannan duk riwaya ta inganta daga annabi musallallahu alaihi wasallam to abin da ya haifar da sabanin wasu sun ce wannan kususiyar annabi ce sallallahu alaihi wasallam wasu kuma sun ce ba kususiya ba ce wallahu alam ni dai na fi gamsuwa da ra'ayin wanda suka ce ba kususiya ba ce cewa ɗaiɗewar al'umma manzon Allah za su iya yin haka ɗin to amma mu a yanzu ƙarancin ilimi da ƙarancin tsoron Allah duk mutumin da ya haifar wa kansa irin wannan to duk wutar da ta kunna a gidansa shi ya jawo tunda ba cewa aka yi tilas sai ka yi ba kuma musamman ma idan kana yi ba tare da sanin mai kwanan ba ina fata an gane amma cewar hakan haramun ne to kuma wannan babu wani dalili imamu malik a cikin mawaɗa ya ce ƙololuwa ƙarshen abin da za a ce in ma akwai a ce makaruhi ne shine in ka yi makaruhi shine abin da in ka yi ba za a baka lada ba ko ba za a rubuta ma alhaki bai ce ta kololuwar haka ina fata shine wannan in ma akwai wani abu da za a ce wannan makaruhi ne za a ce amma haga a fikihun hausa ana cewa ai shege a gida yake wanda karuwa take zina ta haifa wannan suna ce masa ɗan zina wai shege shine wanda zai ɗauki kwanan ranar kwanan wata ya kusanci wata ta samu ciki to wannan ɗa shine shege ne shine shege wal iyaz billah wannan magana ta yi muni domin ta yi karo da hadisi ingantacce wanda yake cikin bukari da muslim manzo Allah yana cewa alwaladu lil firash shi ɗa shine wanda aka same shi a shimfidar aure duk ɗan da aka samu a shimfidar aure wannan shine haƙiƙanin ɗa kuma wannan mata duk da ba kwananta bane wato ma'ana ta hanyar aure aka same shi kuma abin da aka kasa ganewa musulunci fa ba saduwa ya ce a raba tsakanin mata ba a kwana ina fata an gane kuma maganar kwanciyar aure a daidaita iyali wannan yana daga cikin abin da Allah ya kore cewa bayi ba za su iya yin wannan ba walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ba za ku taba iya yin adalci tsakanin matanku guda biyu ko uku ko hudu ka daidaita su a zuciya ka kuma daidaita su wajen biya musu buƙatar aure adadin yadda ka yi a nan ɗakin can ma za ka yi wannan Allah ce san ba zai taɓa yiwuwa ba ko da kun yi kwaɗayin hakan ba zai yiwu ba sai dai fala ta milu kullal maili fatadharuha kal mu'allakati sai dai karka karkata a wajen wata kai matuƙa wajen karkata ita waccan a mai da ita kamar ba mai miji kamar mai miji kamar mara miji shine mu'allaka an gane ko kamar ka iya ce mata mai aure ka iya ce mata mara aure to kar ai haka to wannan shine abin da zan ja hankali akan wannan amma idan ka wayar da kansu sun gane sun yadda to wannan babu wani abu amma matukar zamu hakan zamu jawo kanmu fitina Allah ya samu dace na'am eh haka yake na'am wallahi mas'ala ce mai mahimmancin gaske abinda dan uwa yake tambaya dan ji tambayar a ɗauke ta mutum ne yake auren kirista kuma sun rayu tsawon lokaci kuma bata musulunta ba har sai da ya rasu to bayan ya rasu sai kuma ta ce ta shiga musulunci ba daɗewa ta shiga musulunci to kun sai yana daga abin da yake kulla gado shine aure to bayan mutuwa ana izina da wannan auren shine farkon abin duba ina ga igiya aure ta yanke ina fata an gane kuma watakila abin da ta yi ma hila ce kwaɗayin wato ta gado eh suka ziga ta eh to gaskiya dai in dalili kai tsaye zan ce malam wane ya ce malam wane ya ce gaskiya ba da dalili akan ba zan iya cewa komai ba amma dai ni abin da na fahimta da zarar an mutu to igiyar aure ta yanke to wannan shine amma daga cikin sharaɗan gado na sani akwai maganar aure amma in Allah da zan yi bincike zuwa rana ita yau ba zan ce asabar ba dan ko na manta Asabar asabarin aka tunatar da ni insha Allahu rana ita yau zan zo da jawabi daga wurin malamai Allah ya samu dace na'am malam eh haka yake to ka san tsari ne na yanayi amma magana ta gaskiya ko ma wani irin tsari ne mu ma nan wasu suna yi da yanzu akwai limamin ɗorayi yana da ɗa auza'i ina ji bai wuce shekara goma ba shi ma ya haddace alkur'ani kwarai kuwa tare da hakan da yanzu ana muna ɗan tattare shi dai yana yi din amma kuma wannan ba zai hana wani lokaci ya kwace tafi balbatun da yaro ne karami da sauransu to amma dai suna yin tukuri asabar da lahadi kwana suke a makarantar ba sa zuwa ko ina ana yin mudarasa ana sauraron haddasu to amma dai gaskiya duk mutumin da ya haddace alkur'ani ya fi samun ilimi nagartacce da kuma wuri fiye da wanda bai haddace ba ke sa tsarin magabata tun daga farko ba abin da suke farawa shine haddace qur'ani sannan wasu abubuwa su biyo baya ina ga ya danganta da yanayin salabus amma magana ta gaskiya a tsarin salabin na karatunmu ba su wancan abu ne yankake mu kuma babu wannan wasu wanda suka samu dama sai yanzu kamar malam jafar allah ya masa rahama sai bayan ya haddace alkur'ani shi ma dai shekarunsa kaɗan ne a lokacin sannan muka fahimci ma mu san harka turanci ba muka shiga yaƙi da jahilci a gatc gwale a shahuci a ƙarƙashin kulawar alhaji garba baban ladi agency for mass education muna zuwa bayan sallar isha ina ji ko zuwa goma ne na dare wanda mun shiga 1976 kuma mun yi takarruji 1981 uh, yana na a cikin testimonia na da certificate dina wanda alhaji abubakar rimi shine ba mu certificate a waccan sinima din can queen cinema ne ina ji aka yi taron aka yi ba mu certificate ba zan manta ba insha Allah to kaga shi a lokacin ma ya haddace alkur'ani to daga baya kuma akwai wani malami mu malam liman shi ma har yanzu yana nan da rai to muka fara karatun kawa'idi da ahalari wanda muka samu hujumi da matsaloli a wajen gardawa cewa mun bar hanya alkur'ani kuma mun kama wasu littattafai daban da kuma dai har al'amari shi ya shiga markas da sauransu har dai muka kai a ni ne ya dau jarrabawa a shahuci na samu tafiya gatc gwale to bayan na shiga mun fuskanci matsala a makarantar ahalus sunna lokacin principal ɗin alhaji abdulkadir yusuf mala isa waziri yana bais one mala aminu din abubakar yana haduwar mu a wannan yammaci na lahadi sha bakwai ga watan bakwai wato watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya daidai da ashirin ga watan bakwai miladiya dubu biyu da takwas mu haɗa wannan masallaci namu domin ci gaba da wannan darasi mai albarka na littafin sharhu kashfi shubuhat na sharhin al'allama a sheikh muhammad ibn dagutu وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول بمتبع أيكو وني واتو بمتبع أيكو وكافن كي دنغنا دا وني منزوبا إلا نوحي إليه face mun yi wahayi zuwa ga wannan manzon annahu la ilaha illa ana fa'abuduni cewa babu abin bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai ni in ji Allah ku bautata min ni kadai wa nau'u wannan nau'i huwa allazi dhalla bihi al-mushrikuna shine mushirikai suka kauce wa hanya suka ɓace ga barin tafarki ba su bi wannan hanya ta tauhidul uluhiyya ba allazina qatalahumul qatalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda manzon Allah ya yaƙe su wastabaha dima'ahum ko manzon Allah ya halatta jinanansu wa amwalahum ya halatta dukiyoyinsu wa ardahum ya halatta wato ma'ana garuruwansu wa diyarahum da gidajensu wa sabiya nisa'ahum sannan manzon Allah ya ribace matayensu wa zurriyatahum da kuma wato ma'ana ‘ya'yayensu saboda kaucewa tauhidul uluhiyya. ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر دون يدساشي يواتو لالا تونن توحيدي نألوهية تونن متم مشركين كافرين وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات كودا يا توحيد الربوبية الله شيني محل جنكوا دا كومي Allah ne mai mulkin kowa da komai Allah ne mai tsara komai ne mai ba da doka kuma ya yarda da sunayen Allah da sifofinsa amma ya ci da baki a tauhidul uluhiyya to wannan mutum kafiri ne shi mushriki ne fa ifradullahi wahda bil ibadati huwa dinur rusuli kaɗaita Allah shi shi kaɗai da ibada shine addinin manzanni allazi arsalahum Allah bihi ila ibadihi wanda Allah ya aiko manzanninsa bihi ila ibadihi wato zuwa ga bayinsa allazina arsalahum Allah bihi ila ibadihi wato ma'ana su ne wa'yanda Allah ya aiko su da shi zuwa ga bayinsa, kama kala sheikh kamar yadda malam ya faɗa rahimahullah. Faha huwa awwalin rusul, to yanzu ga farkon manzanni, Nuhun alaihi salam shi ne annabi Nuhu. Ya kama haka Allahu anhu yana faɗe kamar yadda Allah ya hakaito mana daga wajensa. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه تبس mun aiki annabi Nuhu alaihi zuwa ga mutanensa yana cewa inni lakum nazirun mubin ni dangane da ku mai gargaɗi ne gargaɗi mabayyani Allah ta'budu illallah kar ku yarda ku bautata wa kowa sai Allah duk irin ibadar da ake wa Allah kar ku yi ta ga wani Allah ko da annabi ne manzo ko da mala'ika makusanci in dai an kira abu da sunan ibada to ga Allah kaɗai ake yin ta subhanahu wa ta'ala wa ta'ala wa ila adin akhahum hudan zuwa ga adawa Allah ya ce mun aika musu ɗan uwansu wato ma'ana annabi hudu a nan ukuwa ce ta nasaba ba ukuwa ce ta imaniya ba qala annabi hud alaihi salatu wassalam ya ce ya qawm ya mutane na ibudullaha ku bautata wa Allah shi shi kadai Malakun min ilahin ghairu ba ku da wani abin bautawa wani Allah babu wanda ya cancanci bauta wani Allah Allah shi kaɗai ya cancanci a bautata masa wa ƙala ta'ala wa ila thamuda akhahum salihan zuwa ga wato ma'ana samudawa muka aika musu ɗan uwansu na jininsu na nasabarsu wato ma'ana salih ƙala ya ƙawun annabi salihu ya ce ya mutane na ibudullaha ku bautata wa Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta ba shi ba wa ta'ala wa ila madiyana akhahum shu'aiban zuwa ga garin madiyan muka aika musu ɗan uwansu shu'aib qala ya ƙaumi ibudullaha yace ya mutane na ku bautata wa Allah shi shi kadai malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta ba shi ba fa nuhun salam farkon manzanni shine annabi nu khatibul anbiya hadha haƙƙun. malam ya yace wannan magana ta muhammad ibn Abdulwahab magana ce ta gaskiya fa innahu lam yub'a qabla nuhin alaihi salatu salam. rasulun ba aiko wani manzo kafin annabi nuhu alaihi salatu wasalam ba wa bi hadha na'lamu khata al mu'arrikhina da wannan ne muke sanin kuskuren malaman tarihi الذين قالوا inna إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل nuhin? cewa annabi Idris ya zo kafin annabi Nuhu. li'anna Allah ta'ala ya kul domin Allah maɗaukakin sarki yana faɗa a cikin littafinsa mai girma inna auhaina ilaika haƙiƙa mun yi wahayi zuwa gare ka ya kai wannan zaɓaɓɓen annabi kama auhaina ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam wannabiyina min ba'dihi kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annaba wanda suka zo bayansa ya nuna annabi idris yana cikin annabiyi na min ba'dihi wa fil hadisi sahihi ya zo cikin ingataccen hadisi fi qissati shafa'a dangane da labarin da manzon Allah ya ba mu na shafa'atul kubra wanda Allah yi wa manzon Allah alkawari asa an asaka rabbuka maqaman mahmuda da sannu ubangijinka zai tayar da kai rana alkiyama a wani matsayi na yabo duk duniya gaba ɗaya farkonta da ƙarshenta a wannan rana sai mutum ya sha'awar ina ma shine annabi muhammad saboda matsayin da allah zai nuna wa halittarsa gaba ɗaya da wanda ya yarda da shi da ma wanda bai yarda da shi ba matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ga wani malami yake cewa shi shehinsu waliyinsu ranar alkiyama za a sanya masa kujera ta zinare annabawa da manzanni ma suna gefe kuma a gidan rediyo ya faɗi wannan annan nasa ya atuna ila nuhin mutane za su zo wajen annabi nuhu saboda tsayuwa ta yi tsayuwa Allah ya yi fushin da bai taɓa yin irinsa ba kuma ba zai yi wannan fushi bayan wannan ba mutane suna neman a yi musu hisabi kowa ya san matsayinsa wani wato gumi ya zo masa ƙauri. wani wato ma'ana idan ƙafa wani ƙwauri wani ya kama shi a maɗaura wando wani ya zo masa ƙirji wani ya masa linzami a baki saboda tsananin tsayuwa ga rana an kusanto da ita mil ɗaya to wasu mumine za su nemi su je wajen annabawa domin su nema musu ceto a wurin Allah to shine za su zo wajen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam salam annan nasa ya atuna ila nuhin mutane za su zo wajen annabi nuhu alaihi salatu wassalam fa yaquluna lahu anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahli arzi. ardi kai ne farkon manzo wanda Allah ya aiko shi zuwa ga mutane kai ne farkon manzo wanda Allah ya aiko shi zuwa ga mutane fala rasula qabla nuhin bi ijma'il ulama dukkanin malaman musulunci sun haɗu kafin annabi nuhu babu manzo fanuhun awwalin rusuli bil kitabi was sunnati wal ijma'i kenan annabi nuhu shine farkon manzanni da dalili na alkur'ani da dalili wato ma'ana na sunna da dalili na ijma'in malamai wa nuhun alaihi salatu wassalam ahadun rusulil hamsati ɗaya ne daga cikin wato ma'ana manzanni guda biyar allazina hum ulul azmi wani su ne ma'abuta azama zaɓaɓɓu daga cikin manzanni wahum muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na farkonsu annabi Muhammad wa Ibrahimu na biyu shi ne annabi Ibrahim wa Musa na uku shi ne annabi Musa wa Nuh na hudu ne annabi Nuhu wa Isa alaihi salatu wa salam na biyar ne annabi Isa amma wannan ya saba abin da muka sani ko? domin abin da jamhurin malamai suka tafi suna gabatar da annabi isa akan annabi nuhu amma wannan ra'ayi shine ne fi ƙarfi domin wato ma'ana in ka koma aqidatu ah, wato sharhu aqidati ahli sunna wal jama'a wannan insha Allah yana daga cikin littafin da zamu karanta Abin da malam Uthaymeen yake cewa nasi ya zo karara cewa annabi Muhammad shine na ɗaya, sannan akwai nasi karara cewa annabi ibrahim shine na biyu akwai nasi karara cewa annabi musa shine na uku amma babu nasi karara wanda ya ɗora annabi nuhu akan annabi isa ko annabi isa akan nuhu nasi wanda yake nuna fifiko to amma malamai sun kalli ayoyi da allah ya bayani akan falalar annabi nuhu da annabi isa sai a ga ayoyin da suka yi magana akan falalar annabi nuhu wato sun zarta ayoyin da suka yi magana kan falalar annabi isa in ka koma wancan littafi don ya kawo ayoyin to da wannan ne wato muhaƙiƙuna daga cikin malaman sunna suke gabatar da annabi nuhu a kan annabi isa alaihi wassalam sai ka koma wancan littafi ka duba kafin karatun ya zo وقد ذكرهم الله في موضعين من كتابه Allah ya ambaci waɗannan manzanni a wurare guda biyu a cikin littafinsa fi suratul ahzab ya ambaci su a cikin suratul ahzab wa surati shura da kuma surati shura Allah ya ambaci waɗannan manzanni alaihimus salatu wassalam arsalahu Allah ila qaumihi lamma ghalaw Allah ya aiki annabi Nuhu zuwa ga mutanensa yayin da suka yi shishigi, suka kutsa, suka zurfafa, suka wuce makaɗi da rawa. يعني أن الله أرسل نوحا عليه الصلاة والسلام إلى قومه محمد ابن عبد الوهاب ينا نفن الله يا أيك النبي نوح عليه الصلاة والسلام zuwa ga mutanensa lamma waka fihimul gulu fi salihina yayin da aka samu wato zurfafawa cikin salihai ya faru gare su mu ma ne abin da ya same mu yanzu bautar waliyai wane waliyi ne kuma maimakon a girmama shi girmama wadda shari'a ta ce in ma haka ne kuma sai a koma ana bautata masa ƙarshe sai a bashi matsayin Allah cewa wannan wali yana azurtawa yana talautawa yana ba da lafiya yana sanya rashin lafiya yana ba da ‘ya'ya duk abin da Allah yake yi shi ma sai a ce yana yi to me ya haifarwa mutanen annabi Nuhu har Allah ya aiko shi zuwa gare su shishigi domin ya da ya uka da nasra da wud duk salihan bayi ne mutanen kirki ne kalmai da abdullahi dan abbas ya faɗa ahalun sunna ne masu bin allah subhanahu wa ta'ala ne to bayan sun mutu maimakon ai koyi da su kuma sai shaidan ya zo ya riya wa 'yan baya sai aka ci gaba da bautata musu duk kaburburan wato shehinan nan da ake nan gaba wa'yanda suka shuɗe dai mu yanzu an samu wasu na bautata musu to su ma na yanzu da aka yi kubba aka yi wannan ɗinsu su ma bautata musu za a yi duk da cewa an samu na yanzu ma suna bautata musu wani ne yake gaya mu ya ce ya taɓa biyo wani masallaci akwai kabari a ciki abin mamaki ya ga mutum da mutuncinsa da arzikinsa ya sunkuya gaban wannan kabarin yana biyo mai kabarin labari malam wato shehi kasuwa ta tsaya abubuwa sun dakata akwai buƙatar a kawo mana agaji da kunnen sa ya ji wannan amma fa lokacin da shehin yake da rai su suke kai masa shinkafa da kaji a gidansa ake ci وقد بوب المؤلف محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله يا بابي fi kitabi a littafinsa kitabu tauhidi ala hadhihi mas'ala dangane da wannan mas'ala faqala babun ma ja anna sababa kufri bani adama babi da yake bayani dangane da abin da ya zo na sababin kafircin mutane wato ma'ana wa tarkihim dinihim babu ma ja anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinihim sababin wato kafircin bani adam su ne mutane da kuma barin addininsu huwal guluwo fi salihina shine zurfafawa cikin lamarin mutanen kirki sai a ce wane mutumin kirki ne kuma sai a ci gaba da bauta masa walgulu abin da ake nufi guluwi huwa mujawazatul haddi fi ta'abbudi wal amali wuce gona da iri wajen ibada wuce gona da iri wajen aiki wasana'i wuce gona da iri wajen yabo a samu ka wuce gona da iri wajen yabo ko da gafiyayyen halitta ne annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu abinda mai alburda ya yabi manzon Allah da shi bai kamata ba maliman aluzu bihi siwaka inda hudusi hadisil imami da kuma baitin da yake cewa wa min judika duniya wa darratiha wa min ulumika ilmin lauhi wal qalami maliman aluzu bihi siwaka wa zan fake da shi a wajensa in ba kai ba inda hudusi hadisil imami yayin da musiba ta zo mai game kowa da kowa mai alburda ce shi ba zai fake a wurin Allah ba a wurin manzan Allah zai fake wal billah manzan Allah kuma Allah ya umarce shi ya gaya wa duniya qul la amliku lakum darran wala naf'an illa ma sha Allah ni ba zan iya tunkuɗe ba zan iya jawo muku amfani ba sai abin da Allah ya so la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah ni ba zan iya tunkuɗe wa kaina wata cuta ba ba kuma zan iya jawo wa kaina wani amfani ba sai abin da Allah ya ga dama ya yi da ni bahaushe ya kowa duk wanda zai ya ce zai baka riga idan manzon Allah ba zai iya turewa kansa cuta ba idan Allah ya nufe shi da ita kuma ba zai iya jawo wa kansa amfani ba idan Allah bai kaddara masa ba to ya zai iya yi wa wani illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so ya ga dama da ni qul la amliku lakum darran rashada a wata ayar kenan ni ba zan iya tunkuɗe muku wata cuta ba kuma ba zan iya jawo muku amfani ba akwai kuma inda Allah yake cewa wato manzan Allah yake faɗa kamar yadda Allah ya bada labari walan ajida min dunihi multahadan kaga aka yi amfani da lan ba zan taɓa samun wata mafaka ba a wurin Allah ba shi manzan Allah ba shi da wurin fakewa sai wurin Allah amma shi mai alburda ya ce wajen manzan Allah zai fake kaga wannan baiti ya saba wa alkur'ani ya saba wa sunna to ga wannan fi shi muni kuma wa min judika duniya wa darratiha saboda kai akai duniya kuma saboda kai akai lahira wa min ulumika ilmin lauhi wal kalami Allah ma ya sami iliminsa ne daga wajenka Allah ma ya sami iliminsa ne daga wurin manzan Allah kamar yadda mai alburkuda ya ce wal iyazu billah to wannan yana daga cikin zurfafawa gului wajen yabo shi yasa manzan Allah yake cewa kar ku yabe ni la taturuni kama atratin nasara isa ibn maryam kar ku zurfafa wajen yabona kamar yadda kiristoci suka zurfafa wajen yaban annabi isa har ƙarshe suka ce dan Allah ne suka ce Allah ne suka ce ɗayan ukun Allah ne wal iyadu billah to manzo Allah ya ce ni kar ku ce mun kar yi mun wannan abdullahi wa rasuluhu ku ce bawan Allah manzon Allah qadahan aw madahan ta hanyar suka ko yabo والغلو ينقسم إلى أربعة أقسام شي غلوي زرففاوا wuce gona da iri ya kasu kashi hudu alkismul awwalu algulu fil aqidati zurfafawa a cikin aqida ka guluwi ahalil kalami fi sifati kamar wato guluwi na ahalil kalam su ne malaman tauhidi wanda ba sa kan aƙidar ahalus sunna dangane da sifofin Allah hatta adabihim imma ila tamsili aw il aw ta'tili wani hakan ya bayu gare su suna yi imma dai su misalta Allah da halittarsa ko su kore wannan sifar wal wasatu mazhabu ahli sunnati wal jama'a zaɓaɓɓiya hanya tsaka-tsakin hanya shine hanyar ahalus sunna wal jama'a bi isbati ma asbatahu Allahu li nafsihi da yadda suke tabbatarwa Allah abin da ya wa kansa Au asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam suna tabbatarwa Allah duk abin da manzon Allah ya tabbatarwa Allah min al asma'i was sifat na sunayen Allah da sifofinsa min gairi taharifin ba tare da canzawa ba wala ta'atilin ba tare da korewa ba wa min gairi takyifin ba tare da sun ce yaya abin yake ba wala tamsilin ba tare da sun misalta abin da na halitta ba alƙismu sani kashi na biyu al fil ibadati shine zurfafawa wajen ibada ka guluwil khawarij kamar zurfafawan kawarijawa allazina rauna kufra fa'ilil kabira wanda suke ganin duk wanda ya sha giya ko ya zina kafiri ne ko ya ƙarya duk wani babban laifi su a wajensu idan mutum ya aikata ya kafirta wa guluwil mu'tazila da kuma wato ma'ana zurfafawar mu'tazila haithu qalu yadda suka ce inna fa'ilal kabirati duk wanda ya sha giya ko ya zina ko ya caca ko ya ƙarya bi manzilatin bainal manzilataini shi ba kafiri ba shi ba musulmi ba a duniya kenan amma kuma a lahira sun ce kafiri ne zai dawama a wuta wa hadha tashdidu wa hadha tashaddudu wannan zurfafawa ta tasahulul murji'a kishiyarsa kuma shine tasahulanci sakaci na murji'a wanda mu ma yanzu akwai irin wayannan malaman sun bayyana cewa ba yadda za a yi a ce ga wani laifi tunda da ka ce la ilaha to a ce kuma kai ba musulmi bane duk abinda da za ka ba za a ce ka fita daga musulunci ba haisu Kalu, yadda murji'a suka ce la yadurru ma'al imani zambun matukar mutum ya yi imani da farko duk wani laifi da zai ba zai cutar da shi ba yana na a musulminsa zai shiga aljanna kuma in ji su walwasat zaɓaɓɓiyar hanya tsaka-tsaki mazhabu ahli sunnati wal jama'a anna fa'ilal ma'asiyati dukkan wanda ya aikata saban Allah shan giya ko zina ko caca na kisul imani wannan mai tauyayyen imani ne bi qadaril ma'asiya gwargwadon saban Allah alƙismu Salisu, alguluwu fil mu'amalati zurfafawa wajen mu'amala wa huwa tashaddudu shine zurfafawa da tsanantawa bi taharimi kulli shay'in komai ce haramun ne وقابل هذا التشدد tasahul wato kishiyar wannan zurfafawar shine kuma sakaci man qala bihilli wato bihilli kulli shay wanda zai ce kowanne abu halal ne mil mala matukar wannan abin za ka yi zai ƙara dukiyarka wal iktisad zai kuma ƙara tattalin arziki ya halatta a yi komai a yi game da wato irin wa'annan miyagun malaman aka yi masa fatawa cewar sojojin amurka ne musulmi suka aika masa da fatawa cewa ana tirsaso su kamar afghanistan da iraki suna kashe 'yan uwansu musulmi mai matsayinsu ya ce ai ba komai ta tare da su tunda tirsasa su aka yi to wannan yana daga cikin haɗarin fatawa mai muni da aka taɓa yi a duniya hatta riba wal gish har ma ta kai akwai masu halarta riba akwai masu halarta algushu wa ghairu zalika da makamancin wannan wal wasat zaɓaɓɓiyar magana an yuqala tahillul mu'amalat al mabniya alal adl mu'amala tsakanin mutane tana halarta wacce aka gina ta bisa adalci shine kowane abu ajiye shi a mazauninsa wa hiya ma wafaqa ma ja'at bihi an-nusus min al-kitabi was shine abin da yazo ya dace da abin da alqur'ani da hadisi suka zo da shi al-qismu rabi'u kaso na hudu al fil adat zurfafawa wajen al'adu وهو التشدد في التمسك بالعادات القديمة shine tsanantawa wajen riko da al'adu da aka gada iyaye da kakanni wato ma'ana wa adami tahawuli ila ma huwa khairu minha da ƙin canzawa zuwa ga abin da yafi wannan alkhairi shi ma wannan yana ciki amma in kanat al'adatu mutasawiya fil masalih idan al'adu suka zama sun yi daidai da daidai wajen kyautatuwar rayuwa ana maganar al'adun da ba karo da addini ba fa inna kaunal insani yabqa ala ma huwa alaihi khairun to cewa mutum ya tabbata akan abin da yake kai shi yafi min talaqqil adatul wafida fiye da wato rungumar al'adu na baki da suke zuwa wafida al'adu da suke sokowa su shigo gari to riko da ne ya yafi fiye da riko da irin waannan miyagun al'adu wanda suke zuwa a daga baya to wannan shine yadda malam ya kasa wato al'adu arsalahu Allahu ila qaumihi lamma ghalaw fi salihina yayin da suka zurfafa cikin lamarin bayi na gargari ya sa lamba as-salihu huwa allazi qama bi haqqi Allahi wa bi haƙƙi ibadillahi wane ne salihin bawa shine wanda ya tsaya wajen bin dokar Allah tsayawa da haƙƙin Allah shine bautata masa shi kadai da kuma tsayawa wajen kiyaye haƙƙin bayi ‘yan uwansa wadda'an wasu'a'an wa yagutha wa ya'uqa wa nasran akwai wad da suwa' da ya da ya'uqa da nasran hadhihi al-asnam fi qaumi nuh alayhi salam wa'annan su su biyar ɗinnan gumaka ne wato ma'ana a cikin mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam kanu rijalan salihina asalinsu mutanen kirki ne وقد fi في صحيح Bukhari. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يتي هذه أسماء رجال صالحين هذه أسماء رجال صالحين wannan sunaye ne na mutane nagartattu min qaumi nuhin daga cikin mutanen annabi nuhu falamma halaku yayin da suka mutu auha shaifanu ila qaumihim sai shaidan ya kimsa wa mutanensu anin sabbu ila majalisihim aje a kafa hotunansu a inda ake taruwa a yi bitin bituminsu a yi gunkinsu shi shaidan ya kimsa cewa a yi gunkinsu allati kanu ya juli suna fiha ansaban wato wuraren da suke zama a su wato butun butumi wasa bi asma'ihim kuma ku ambace su da sunayensu fa fa'alu nan da nan suka aikata walam tu'bat amma duk da an yi din ba a bautata musu illa dai wanda suka rayu da su sun san mutanen kirki ne masu bin Allah ana tunawa kai su sun ba Allah hatta idza halaka ulaika har wayannan mutane suka mutu wa nusiyal ilmu aka mantar da ilimi wancan abin na cewa mutanen kirki ne aka tafi aka manta ubidat sai aka koma ana bautata musu wa hadha tafsiru fihi ishkalun wannan tafsiri daga abdullahi dan abbas akwai matsala ta tare da shi haythu yaqulu radiyallahu anhu hadhihi asma'u rijalin sabihina min qaumi nuhin cewar mutane ne na gari daga cikin mutanen annabi wa zahirul qur'an annaha qabla nuhin ko zahirin qur'ani ya nuna waɗannan mutane sun zo kafin annabi nuhu alaihi salatu salam. kai wato malaman sunna Allah ya saka wa musu da alkhairi qala ta'ala وقال نوح ربي إنهم عصوني annabi Nuhu ya ce ya Ubangiji mutane na sun saba mun wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara suka bi wa'anda babu abin da zai ƙara masa wato dangane da dukiyarsa da ‘ya'yansa sai taɓewa. man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wanda dukiyarsa da 'ya'yansa babu abin da suka ƙara masa sai ƙara kangarewa da lalacewa wa makaru makaran kubbara sun yi makirci makirci babba akan toshe hanyar Allah wa suka ce la tazaruna alihatakum la tazarunna alihatakum kar ku bar allolinku ababen bautarku wala tazarunna waddan wala suwa'a kar ku bar wato wud da suwa wa ma ya gusa da ya uka wa nasran da nasra in an duba nassin wannan wato ara yana nuna su wa'annan sun zo ne kafin annabi nuhu alaihi fa zahirul ayati anna qauma nuhin kanu doron wannan aya yana nuna su mutanen annabi nuhu su suke bautata musu wa annahu nahahum an zalika kuma shi ya hana su bautar su fasiyaqul aya yadullu ala ma zakara ibn abbas siyaƙin ayar yana nuni a bisa abinda abdullahi ɗan abbas ya faɗa illa anna zahira siyaƙ sai dai doron yadda ayar ta taho anna ha'ula'il qawm sabihina wa'annan mutane mutane ne na gari kanu qabla nuhin alaihi salam sun rayu kafin annabi nuhu wallahu alam Allah kuma shine mafi sani wa akiruhumur rusul wa akirur rusuli ƙarshen manzanni kuma Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalilu zalika قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم بكسن شربا uban ɗaya daga cikinku wannan aya ta sauka domin rushe gaban ne wanda ya jingina wani ɗa wanda bai haifa bai ce ɗansa ne ولكن رسول الله وخاتم النبيين sai dai shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam cikamakin annabawa fala nabiyya ba'da nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam